Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. 21 ga watan Juni ranar sallar kide kide ta duniya a Yamai wasu wurare za su karɓi bukukuwan wannan sallah za ku ji kuma kungiyar Anasim inda ta bayyana ra'ayinta kan matsalolin kide kide a Nijar za ku ji karin bayani. Tsarin gyaran fuska kan matsayin ma'aikacin gwamnati na kan mai da hankalin wasu kungiyoyin kwadago na kasar Nijar za ku je rayuwar wasu. a cikin shirin na musamman zan mai da hankali kan aikin kotun ɗaukaka ƙara tare da juju. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya duniya na bikin wannan ranar litinin 21 ga watan junin shekara ta 2021 a matsayin sallar zika eh, ko kuma kiɗe-kiɗe. Wannan biki zai gudana a yau a yamma da a nan birni mai a dandalin anu tabu a ƙarƙashin kamfanin Music niger wood zaman lafiya da tsaro shine taken da aka rike albarkacin wannan rana in ji shugabar kamfanin Samira Sene Dingo a cikin rahoton Michel Deji. Sallan mawaƙa an yi shi ne a yau Litinin 21 da watan Juni. Sallah ce da ta shafi mawaƙanmu. za a yi shi ne a a Anutab zai farawa ne karfe biyar na marke a zuwa wayewar gari. Domin mu darajar da mawakan namu. Kuma wanga wasan ya shafi kowane ɗan wasa. Don muna son mu sani irin aikin da suke yi mu samu mu ba su ƙarfin gwiwa. Mun yi kirari da mawakan A yanzu dai mun samu mawaƙa tamanin da sun ka rubuta sunayensu. Mun sa sunan wanga wasan ne akan tsaro da kwanciyar hankali domin mu samu damar ba da namu saƙon akan tsaro da kwanciyar hankali tare da lura da wanga tashin hankalin da muke cikin shi. Haka albarkacin wannan rana shugaban kungiyar masu fasaha a Nassim ya dawo kan lokacin da salon rap na Nijar ke haskakawa da kuma halin da kiɗe-kiɗe a Nijar yake. Isufu Umaru a cikin rahoton Rabia Mai Kano. Gaskiya ne a wajajen shekara ta dubu biyu mun samu wuri a cikin fannin harakokin hip hop a lokacin da muke kaset da kuma taron wasanni. Matasa kullum suna wajen mu suna ba mu goyon baya inda jama'a da suke nazarin abin daga nesa sun gane abu ne da ya zama ruwan dare a Niger ta kasance a matsayi na biyu a Afirka ta hudu a duniya a shekara dubu biyu zuwa dubu biyu da biyar. Amma yanzu halin da muka gani bayan da muka yi dogon nazari shine gaskiya ba ci gaba. Don haka ne muke jan hankalin matasa su koya kafin su yi waƙe-waƙen don su yi shi da kyau. Saboda su yi waƙoƙin da za su iya shiga kwambala a duniya. Zandar sabon fim ɗin da Aisha Maki ta shirya da kuma aka watsa zauren Muhammadu Gandhi na Yammai na tsawon mintoci 82 fim ɗin na magana kan matsalolin matasa a karakara wata unguwar mara galihu da ke zandar michel deji ya kawo mana wannan rahoto Wanga film euh, a Zandar an ka yi shi, an yi shi ne a saman matasa. A garin Zandar an ka fara wanga film da yake garin da an ka aife ni. Ya shafi kowa domin ana magana ne akan ayyuka. Balle ma matasa da suke son su tafi su bar garin domin ba su san bayan da za su yi su jure wanga maganar zuciya da matsalolin da yake so ya maida su baya ba. Ko da haka nan dai suna yin aiki domin su tsare mutuncinsu da kokarinsu su samu wurinsu a san matsayinsu a cikin al'umma. Wanga film da an kai bai hukunta ɗan adam ba, amma yana ba da labari domin yana magana ne saman matasa da suke son su bar gari ko kuma waɗanda suke shiga ta'addanki. Lalle muna kirari da su, mu waye musu da kai, ƙila zai ba mu damar hira da su domin mu gano matsalar wa'anga matasa, su ma su samu nasu matsayi a cikin al'umma. Fasarar Farida Mamman a yau da safe kungiyoyin kwadago kamar CDTN, CNT da CGSN da USPT e da kuma estn da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu kamar sanfamed da Smith sun fitar da wata sanarwa a bayan aikin gyaran fuska kan matsayin ma'aikacin gwamnati a cewar halido mun kai lamamba na kungiyar cnt wannan sabon staci baya magana kan 'yan kwantaragen gwamnati da kuma bai taɓo cikakken mizalan shekarun zuwa ritaya ba a cikin rahoton habibu garba Ministan kwadago ya tunkari aiwatawar wata bitar matsayin ma'aikatan bariki, bitar da ba a dama da cibiyoyin ma'aikatan ƙwadago ba. Harabar ministan cikin takaitaccen lokaci ne ta aikawa cibiyoyin tsarin kuma kai tsaye ta sa gayyatar zaman taron kwamitin shawara. Kungiyoyin suka tambaya a basu isasshen lokaci don nazarta abinda wannan tsarin share fage ya kumsa. Sai harabar ta nuna cewa a'a kwamitin shawara shawari ne kadai zai iya bayar kuma ba tilas ba ne a ɗau shawarin kungiyoyin. Kuma sabon tsarin matsayin bai ɗau lissahi da 'yan kwantara ba. alhali ko tsarin matsayi na shekara 2017 ya ɗaure sahin 'yan kwadagon gwamnati da na kwantarage kuma yau cikin sabon tsarin kawai sai aka hulda wannan 'yan kwantarage. na biyu an kuka ɗau batun shekarun shiga ritaya a cikin sabon tsarin ba a ƙayyade wata shekara ba wadda za a shiga ritaya wai a gwamnati ne zai ɗau hurumi a kowace shekara daga lokaci kaza masu shekara 60 za a iya ƙara musu shekara biyar ko kuma a rage musu har dai in hakkin ma'aikata na cikin bazazana ba wani dalilin zai samu shiru a kai. Pas de raison à ce que les fonctionnaires puissent Fassarar gungun Muhammad Dantani a yankin Tilaberi dalilin rashin tsaro a cewar wata sanarwa ta ranar 18 ga watan Juni na Conseil Norwegian game da 'yan gudun hijira. Kashi 72 cikin 100 na mutanen da suka kaura cikin gida na da takardun haihuwa na ɗiyansu da aka haifa a lokacin hijirar. Cikin matsalolin tsaro yawancin lokaci irin waɗannan takardu na ɓacewa ko a manta da su kuma lalacewa lamarin da ke tura waɗannan mutane kasancewa waɗanda ba su da ƙasa da takaita musu kai da kawo cikin yanayin tsaro da ma taƙaita musu samun ayyukan jama'a kamar ilimi a cewar sanarwar domin daidaita wannan matsala nrc da ta ƙaddamar da wani tsari tare da gwamnatin niger domin kyautata samun takardun haihuwa da kambacinsu. su Wata ganawar musanya ta gudana a yau da safe a Balayara yankin Talabiri tsakanin hukumomin jihar da waɗanda suka ƙaura a Bani Bangu. Makasudin taron shine na sanar da waɗannan mutane da matakan da gwamnati ta ɗauka domin dawowa bisa yarda na mutanen cikin ƙauyukansu. Amadu Hamidu Firifan Balayara a cikin rahoton Hassan Mummuni. Mun tara ku a nan saboda gwamnati ta ce mu faɗa muku yanzu lokacin damuna ya yi sun ɗauki aniya a faɗa wa jama'a an baza sojoji wajen bani bango sati biyu. Kenan da aka baza sojoji an ce mu faɗa muku cewa ku shirya a mayar da ku gidajenku ku je ku yi noma za a rarraba muku abinci kuma an ce faɗa muku an kai sojoji kamar yadda aka yi a anzuru idan ku kuma ni bangu sojoji za su kasance a wajen har ku yi noma ku fitar da albarkar gona a cikin kwanciyar hankali ba wai za a je a zub da ku ne ba kenan wanda ya ce ba zai je ba kun ga akwai wahala saboda wanda ma yake gidansa bai da abincin kenan mataki ne da gwamnati ta ɗauka ta ce a sanar da ku ba za a sake ku kara a zube ba an ce ku je ku noma Fassarar Mutari Muhammadu, tumati noman tumatir a tera yankin talabiri na gudana a gabar madatsarwa ta yankin waɗannan shekara. Wannan shekara manoman musamman ma 'yan ƙasar Burkina Faso sun samar da tonton na tumati. A cewar Amadu Idris wanda an da Sambo ɗaya daga cikinsu a hirarsa da wakilin mu Ali Amadu. watini tomato na goyi a baya mun dakatar da noman tumatiri saboda ba mu samun amfaninsa saboda rashin sanin dabarar yadda ake nomansa amma yanzu tare da 'yan burkina faso da suke tare da mu sun gwada mana yadda ake yin noman tumatiri kuma ko bayan tafiyar su za mu iya yin noman ko mu ci riba sai dai muna da rashin isasshen jari na sayan magunguna da kuma iri na zamani sai kawai taki na dabbobi ne muke da shi alhali mun ga abin da 'yan burkina suke samu muna da matsaloli na kwari waɗanda suke cikin ƙasa sai da isasshen jari domin kashe kwarin sannan akwai rashin haɗin kai tsakanin mu ma manoma saboda mutum ɗaya bai iya noma a ƙasa 'Yan kokowa 32 ne da suka fito daga yankunan Nijar suka fafata a wannan mako a maraɗi bisa tsarin buɗe filin kokowa na birnin haka kuma da kofin shugaba Bazum Muhammad dan kokowar Doso Isaka Isaka ya lashe kofin bayan ya kada Usman Hassan na Tilaberi Muhammad Mamman wakilinmu ya yi kuma da wannan rahoto. Karan ƙarshen ya haɗa Isaka Isaka na Doso da Usman Hassan na Tilaberi wanda ke rike da takobin zakaran 'yan kokowar ƙasa. Isaka Isaka shine ya ci nasara biyo bayan wani gurma na minti 20 da aka yi. Ga bayanin da Isaka Isaka ya yi. Na gode ma Allah da ba ni kaɗai na zo na mu 32 na. Allah ya zabe ni. Banda abin da zan cewa sai ce dai alhamdulillah. Hilin kokowa mu dai yanzu dai ban ce na taba gani irin sai nan Afirka. Sai mu ce alhamdulillah mun gode da ana ana ta gyara mana aron ne yanzu sai a na biyu kasan duk inda mutum shiga aron din da so an san aron da da aron da na maradi su gyara sauran aronin da suka saura a ganin daraktan kasa ga dubarun musa'ar kokowar gargajiya malam barka ya ce duk da rashin shiryar da kwambalar kokowa a dalilin coronavirus yan kokowan sun kasance da randakam kuzari ga dan wasa shine yawan kwambala da ya yi a cikin shekara sai dai tare da annobar corona mun samu matsala tsawon kusan shekara ba mu motsa ba sai dai 'yan wasan kokowan suna tafiya a bijan da najeriya can suna kokowa gaskiya na yi matukar gamsuwa da yanda suka yi wasa cikin karo daban-daban da aka yi an sha gurmazau kuma sun ba da sha'awa ga ɗumbin 'yan kallo ma'abuta kokowar gargajiya haka 'yan kallon sun yaba tsarin da aka wa hilin kokowar mai ɗauke da wurin zaman 'yan kallo dubu biyar Gasar kwallon kafa ta shekara ta 2021 ta kofin Laraba 'yan ƙasa da shekaru 20 Masar da ke karbar bakuncin wannan gasa ta doke Nijar da ci biyu da nema a ranar jiya Lahadi 20 ga watan Juni a filin kwallon kafa na Kero. Ƙuduri mai lamba 30 na doka mai lamba 28 da 33 ta ranar 1 ga watan Junin shekara ta 2018 da ke tsaye da shirya da kwarewar kotun Nijar misalin kotun ɗaukaka ƙara da ke babbar kotun da ke duba da yanke shari'a na kotunan da ke kai kara ta fuskar fararen hula laifukan jama'a da al'adu idan aka kai ɗaukaka ƙara, yanke shari'ar bata tashi juju ayuba hassan ya yi wa bilkisu hamidu ƙarin bayani Yau za mu taɓo batun kotun ɗaukar ƙara mafi girma shin menene matsayinta? Ayar doka mai tsara shirin hukumomin shari'a ta girka shiri dalla-dalla kotun ɗaukaka ƙara mafi girma ita ce sama ga dukkan hukumomin shari'a. Girkin kotun ɗaukaka ƙara mafi girma ya wakana ne biyu bayan wargajewar tsohuwar babbar kotu kur Supreme. Akwai wata doka ta musamman mai fayyace hukuncin da suka dangantu a kanta da kuma yadda za ta tafiyar da aikin nata. Wannan ayar doka ta bayyana cewar ita kotun na da shimfiɗar iyawarta tana da zauren duk wata harka da ta shafi batu 'yan kasanci dukkan hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta tsayar a can ne ake gabatar da su a duk lokacin da aka gabatar da ɗaukaka ƙara akwai wani zauren kula da laifuffuka akwai zauren al'amuran zamantakewa da wanda ya danganci da gargajiya da batutun aiki wannan su ne zaururka guda uku da kotun ɗaukaka ƙara mafi girma ta ƙunsa idan kotuna suka tsaida hukunci an ba ku gansu ba sai ku yi ɗaukaka kara hakan zai baiwa ita wannan kotun ɗaukaka kara mafi girma dama ta yi aiki wai ba wata shari'a ba ne za ta yi kan al'amuran a'a amma don ta gani in jujojin kotun ɗaukaka ƙara sun mutunta dokar ita wannan kotun ba wani mataki na uku ba ne kotu ne da za ta nazari shari'ar da aka zayyana biyo bayan ɗaukaka ƙara a takaice dai abin da za a faɗa kenan dangance da iyawar kotun ɗaukaka ƙara mafi girma ya ne kotun ɗaukaka ƙara mafi girma ta ƙasar Nijar ke gudanar da ayyukanta akwai cibiya akwai shugabanta akwai kuma shugabannin zaruruka da mashawarta akwai babban farke inda ke da babban alkali da manyan lauyoyi da garefi na zaure daban-daban su ne ma'aikatan ku da yaushe ne babban alkali ke jagoranta ayyukan shugaban kotun doka ta ce zai iya jagorantar duk wani zama na zauren kotun duk da haka akwai shugabannin zarurukan da aka sanya akwai taron zaman tattare an dai an fuskanci wata matsalar zayyana 'yanci an wani kes ya fuskanci wata matsala game da ɗaukaka ƙarar har sau biyu doka ta ce cikin zaman taron na tattare inda dukkan jujojin kotun za su kasance don faɗar su ga 'yancin da aka ambata a wannan hali ya waje ba shugaban kotun ya jagoranci wannan zaman taron haka kuma an ana zaman taron jujoji kan matsalolin tafiyar aikin kotun akwai wani biro mai kulawa da ayyukan shugaban kotun ke jagorantar wannan biro kuma akwai wani babban sakatari a wannan kotun. To duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu a huta lafiya.